masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna? Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma a goma sha Goma sha uku ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas za mu yi magana ne akan ciwon shawara. gaskiya ban taba karɓar rigakafi ba saboda ban ma san ana rigakafinsa ba to amma yanzu tun da kin san ana rigakafi zaki iya zuwa asibiti ki karɓa tun da ke yana damun ki sosai a guje ma in na san asibitin da ake yi zan je ni ina ga in aka samu mutum na ɗaya na biyu to zan kasance na uku saboda ciwon na yana bani wahala matuka da gaske watan Nuwamban da ta gabata an samu barkewar cutar shawara a jihar Edo a Najeriya. Saboda haka ne hukumar lafiya ta Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasa domin su je asibiti a yi masu rigakafin wannan cuta. Saboda haka yau za mu gayyato likita domin mu ji shin mecece cutar shawara. ta yaya ake kamuwa da wannan cuta da kuma yadda za mu kare kai daga kamuwa daga wannan cuta. kuma wakiliyarmu amina abdullahi ma ta tuntubi wasu domin jin me suka sani game da wannan ciwon kukan masu sauraronmu za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku tambayi likita kai tsaye lambar mu ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce kun san muhimmancin rigakafin ciwon shawara ga kuma yadda kuka amsa mana. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga garba na halle kamba kebbi inda yake cewa, to na ga dai ana ta soke-soke ga yara kai har ma da manya wai maganin ciwon yellow fever to ina son likita ya ƙara wayar mana da kai a yau idan kun gayyato shi saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga wurin mujahid dan juma inda ya ce ba mu sani ba sai kun faɗa mana to sai sade sa'idu daura inda yake cewa Yau da gobe rigakafi ya fi magani, hakika mun san muhimmancin rigakafin ciwon shawara. Don yana taimakawa matuƙa wajen kaucewa kamuwa da cutar shawara, wadda take saka al'umma cikin wani hali, wani lokaci ma har da asarar rayuka. Sai kuma amsan Saminu mai mai inda ya ce, hakika rigakafi yana da muhimmanci sosai, shi yasa masu iya magana suka ce rigakafi ya fi magani. To sai Alhaji Yaro Bulbula inda yake cewa na yi saboda karfin jikina. To sai kuma amsar Mustapha Salisu Gusau inda ya ce, E dama Hausawa na cewa rigakafi ya fi magani, don haka ya kamata mu dinga rigakafin duk wata cuta. Sai Haruna Garɗi Maraƙe inda yake cewa salam yau da gobe, barkanku da yamma. A gaskiya rigakafin ciwon shawara yana da matukan amfani. mu dai Allah ya sa rigakafin ta zo mana. Sai kuma amsar Hassan Lawan Koli inda ya ce, Ni dai ban san muhimmancinsa ba, kasancewar yau ma na fara gani a wannan dandali cewa ana yinsa. To Hassan, yana da matukar amfani sosai kuma yana da kyau amma ka biyo mu domin ka ji yadda likita zai maka bayani dalla-dalla kan muhimmancin rigakafin. sai biliyaminu muhammad gus ga yadda shi kuma ya ansa mana cewa yi domin samun kariya daga wannan cutar ta shawara to sai kuma amsa daga wurin shehu mubarak inda ya ce tana da mahimmanci sosai wajen rashin kamuwa da ciwon shawara don haka mu je mu samu wannan rigakafi na ciwon shawara sai emmanuel linus inda yake cewa salam yau da gobe hakika ni ban san shi ba amma dai zan saurari yau da gobe sai kuma amsar dc washington movie inda ya ce ai masu iya magana suka ce rigakafi ya fi magani don haka musamman mahimmancin kowane rigakafi ku tashi lafiya yau da gobe To sai saƙonmu na ƙarshe inda ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga inda ya ce salam yau da gobe. Cutar shawara ta daɗe tana gallaza wa mutane musamman a nahiyar Afirka. Gata da wahalar magani, don haka zan iya cewa rigakafinta yana da matuƙar mahimmanci. Amma za mu so mu ji ƙarin bayani daga bakin likita da kuka gayyato mana. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. madalla yanzu bari mu je ga Halima Abdullahi don jin ta bakin jama'a akan ciwon shawara. To ga nan dai a cikin kasuwan winti inda ake ce kasuwan laushi. Malam zaka gaya mana sunanka. Sunana Ahmad Dauda a cikin kasuwan laushi amma gama sun fi sanya da babaji tela. Ka taɓa yin cutar shawara wanda ake ce mata yellow ba. Na taba yi sau daya shekara ta dubu biyu da shida na kan wata hudu ina ciwo. amma cikin godin eh, ikon Allah na yana karɓi maganin shawara kuma na yi eh, amfani da shi a cikin in eh, ƙanƙanin lokaci kuma na samu sauki maganin asibiti ko na gida da farko da gaskiya na fara yin maganin gida ne shi ban daɗinsa ba shi aka bani shawara yana koma na yi amfani da maganin asibiti ne na je asibiti na ga likita shi rubuta min test ne na yi test shin kawo masu takardan shi rubuta magunguna shi na siya muna garin amfani da shi sosai to akwai rigakafin cutar shawara ka taɓa karba gaskiya na taɓa jin haka to amma gaskiya dai ban taɓa samun lokacin da yana karba ba amma dai gaskiya ina da niyan zuwa da karba a cikin ikon Allah nan daga kwanaki kaɗan. sunana aminu musa tahir to malam aminu na zo na same ka a shago ko ka taɓa karɓar rigakafin cutar shawara gaskiya ban taba ba saboda ni ban da yanzu ma da kike faɗa ma ni ban san ana bayarwa ba amma ka taba yin zazzabin gaskiya yanzu ai wannan kusan ciwo ne da kusan kowa yana fama da shi to yanzu idan aka ce maka ka je asibiti ka karba za ka je ka karba ko kuma tun da yanzu baka sani ba amma kuma gashi na gaya maka za ka iya zuwa ka karba eh to ya danganta ne ga yanayin abun yanzu dai ni ma yanzu nake jin labarin abun so dole na ma yi tunanin tukunna ta ina ne ake zuwa a karba din tunda he ka san abu kafin ka yi shi to ban ma san ta ina ake karba balandana in ce zan fara zuwa yanzu kamar kin kara min wani ilimi ne da ni ma zan je in yi bincike a kai in na san inda ake yin abun tukunna sai in je in biya ya ake ciki ina an san ne ni ma sai na ansa sunana ruqayya to malama Rukayya kin taba yin cutar shawara eh tabbas na taba yin cutar shawara to gaskiya cutar tana da hatsari sosai domin a lokacin da nake yin ta ido na yayi yalo sannan kuma ga kasala bana iya aikin komai jikina a mace ga amai kuma kowane lokaci ni kenan ba abin da nake so face in kwanta in yi bacci ko da ba san yi baccin ba dai in kwanta jikina ya mutu ba abin da nake so sai haka to kin je asibiti a lokacin da kike fama da wannan cuta eh tabbas na je asibiti wanda da eh ban san ma me yake damuna ba ni kawai ina jina kowane lokaci bana jin daɗin jikina kowane lokaci amai kasala bana jin daɗi to da muka je asibiti shine aka tabbatar min da cewar lallai cutar shawara ce take damuna to amma ke kin san da rigakafin cutar shawara eh to ina ji dai ana ta cewa ayi rigakafi ayi rigakafin cutar shawara ni ban dauki abin har yana da illa sosai ba dan ni gaskiya kan ban na dauka ma ciwon fa na yara ni. sai kuma da ya kama ne da muka je asibiti aka tabbatar mana a nan aka bamu magunguna na zo ina sha kuma ina bin dokokin maganin yadda ya kamata to da na biyar da aka ce in sha gaskiya likita yadda ya tsara min na sha sai na ji daɗi kuma na warke to tun da kin ji daɗi yanzu aka ce ki je ki karbi rigakafin za ki iya zuwa ki karba wallahi da gudu ma kuwa dan da kan nayi sakaci na ki zuwa in karbi rigakafi yanzu ba ma rigakafi na shawara ba duk wani rigakafi da aka ce ana yi sannan ana buƙatar kowa yi insha Allah zan je da gudu in yi ba zan ɓata lokaci ba sunana Jamil Dan Azumi Malam Jamilu ka taɓa yin cutar shawara gaskiya dai ni ban taɓa yi ba don haka Allah ta'ala ya ni ban cika yin ciwo akai akai ba gaskiya nakan jima ban yi rashin lafiya ba to malam Jamilu ka taba tunanin ka je ka karbi rigakafi saboda nan gaba mm, gaskiya ban taba yin tunanin in je in karbi wani magani ba tunda ina ganin lafiya na kalau eh rigakafi yana da kyau amma ban taba yi ba sai ina ganin gaban zan iya zuwa na sunana Aliyu Muhammad aiki a caba nake to malam Aliyu ka san zazzabin shawara na sani ka taba yi na taba yi to ya zuwa yanzu ka san da rigakafi eh gaskiya ina aidan na amfani da maganin gargajiya ne kawai baka taba zuwa asibiti ba gaskiya ban taba zuwa asibiti ba bayan wata shida wata biyar da haka ina karban magani haka ina sha amma ina samun sauki gaskiya to amma nan gaba kana ganin da ka iya zuwa ka karbi allurar rigakafi iya eh, idan na samu hanyoyi zan iya karba sunana kabiru suleiman ka san zazzabin shawara eh ina jin sunan shi amma ni ban taba experiencing a rayuwana ba Baka taba yi ba? Ban taba yi ba. Amma ka taba karɓar rigakafi? A'a ban taba karɓar rigakafin shi ba. To me yasa? Saboda ni a ganin ni kamar bana da shi a jikina. so symptoms din shi kuma ban san ya yake ba ballantana na jiyin da nake ji gaskiya ban san ban taba karban shi ba sunana aliya babaji umar to aliya kin taba yin cutar shawara tabbas na taba yin cutar shawara ina da shi amma ya cutar take gaskiya wannan cutar shawara da ta mun ban gane ba ina ta dan zazzabi zazzabi zazzabi zazzabi dai haka aka zo aka ce mana typhoid ne waye ban isa in shiga rana ba sai kaina ya dinga ciwo sosai da na je na asibiti na jajje asibitoci da dama ba a gane cewa wannan shi cuta ta shawaran bane ba ana ta ce min typhoid typhoid aka bani allurai na jijiyoyi na ta yi daga karshe dai sai da na je asibitin bayara sai suna jan jini na sai suka ce akwai likitoci da dama da basu san menene bambancin typhoid da shi yellow fever ba suka ce yellow fever ne yake damuna don tun daga wajen jan jini na ma suka gane cewa me To madalla Amina kin gani abin da na dan fahimta yau kamar da yawa ma ba su san ma akwai rigakafin wannan cutar ba kuma ba su san mahimmancin rigakafin ba. Ga ciwo kuma mai mummunan laulayi. To haka ne dan je ma da na gani ana cewa ma wani bincike da aka kara nuna zai ma iya sa ciwon kwada. shi masu ciwon shawara za su iya samun ciwon kwada amma dai bari dai mu gayyato likita yanzu mm. domin mu ji ta bakin shi. Madalla yanzu kai tsaye ta waya muna tare da kwararren likita daga jihar Texas ta Amurka Dr. Abdulaziz Tanko. To, Dr. Salamu alaikum. Assalamu alaikum, bara ne muku gyara da Abdulaziz Bako. Oh, to a gafarce sai muka ce tanko ashe bako ne ba tanko ba. To, Malam Dr. Abdulaziz Tijjani barka da shigowa shirin yau da gobe shirin matasa. Barkan mu dai barkan ku yamma. Yawwa to yau muna magana ne akan ciwon shawara wanda a turanci ake kira da yellow fever. Na'am. Mm. Kwarai da gaske a tabbas eh, cutar yellow fever ko kuma na ce shawara wacce maka fasanin ta cuta ce wacce take tana damun mutane sosai. Mm. Ah, daga farko dai daga farko dai abin yake abin sawa tana yaduwa tana yaduwa ne ta hanyar cizon sauro. sauran kuma ba kowane iri ba sauran da yake yada ta ana kiransa aedes species mm. cutar kala uku ce ko kuma nace tana faruwa a yanayi kala uku na farko akwai yanayin da take faruwa a cikin dajijjika akwai kuma take faruwa a garuruwan da suke tsakanin dajijjika ko kuma nace kurmuka da kuma cikin gari da akwai kuma wacce take faruwa a cikin gari so wacce take faruwa a cikin dajijjika ko kuma kurmi haka misali tana yaduwa ne a tsakanin birrai da suke cikin wannan dajin so akwai shi wannan aedes din wanda yake yada cutar a tsakanin waɗanda suke biran da suke wurin so idan dan adam ya shiga zai yi wasu harkokinsa ko misali saran ici ko kuma kaman wasu harkan noma idan sauran ya cije shi sai ya kamu da cutar sai kuma sai ya shigo da ita cikin gari ko mm. suke faruwa a cikin gari kuma tana cikin jikin yan adam sai kaga shi wannan sauran wanda na cikin gari wanda ya kira aedes aegypti za ki gan shi wani dan sauro ne baki haka mai baki baki ne kamar ratsa ratsin farfara a jikin shi hmm. sai idan ya ciji mutum wanda yake da ita sai ya yadawa wanda yake da wannan cutar eh, sai kuma a fannin kamar yanayin yadda cutar take bayyana cutar tana hmm. bayyana ne a zango tana eh, alamunta suna nuna ne ko kuma ce tana faruwa a zango biyu a zango na farko mutum yana fara ne da kaman abubuwan da ba su da wani kaman misali zazzabi ciwon kai ciwon jiki ciwon baya wani zubin amai da kuma rashin son cin abinci da kaman tashin zuciya da sauransu so yawanci bayan sauran ya ciji mutum tsakanin kwana uku da kwana shida yake fara samun wannan alamu so kuma bayan ya fara samun wannan alamu sai ya dan samu sauki bayan kusan kwana uku zuwa kwana hudu to mafiya yawancin mutane da suka samu wannan saukin a wannan lokacin ba su da idan nasu baya yin wannan yalo din eh, shi ake kira anecteric phase da turanci wato lokacin babu wannan yalo din mm. to amma bayan wannan mutum ya ji sauki sai kuma sai mutum ya fara samun eh, ecteric phase din idan wasu daga ciki kenan kaman kusan kaso goma sha biyar cikin ɗari na mutane sun shiga wannan sun gama wannan sun dan fara jin saukin kuma sai wannan na biyun ya dato amma kuma karo na biyun dawowarsa da zafi yake dawowa sosai saboda mutum zai yi zazzabi ne mai matakar zafi sosai mm. wani zubin yana zuwa da yalo din ido din idan nasa ya yi ruwan dorawa wani zubin kuma ya zo da kaman illa ga ga liver ko wani ce hantar mutum da kuma kodar mutum wani zubin yana zuwa da kaman jini mutum ya ringa zubar da jini ta hanyar yin aman jini ko kuma ta hanyar mm. yin kashi da jini ko ta hanyar yin fitsari da jini da sauransu mm. so uh, mafi yawancin waɗanda suka so kuma ce kusan rabin waɗanda suka kai wannan yanayin uh, gaskiya tana karewa da har mutane har su mutu mm. kusan kaso ishirin zuwa kaso hamsin waɗanda suka kai wannan matsayi suna yawanci sukan eh, mutum ne saboda ita cuta ce wacce take babu ainihin magani wanda yake misali kin ga mutum ya kamu da malaria ai akwai mm. anti malaria wanda za a ba mutum ya kashe kwayoyin cutar to har yanzu ba a yi maganin maganin da yake kashe kwayar cutar ba idan ta riga ta samu mutum to shi mm. yasa yin allurar rigakafi yake da matukar muhimmanci to likita bari mu fara daga matakin farko in muka fara din to daga rigakafin to shi rigakafin mm. in aka yi ana yana hana mutum ya kamu da cutar eh kwarai da gaske idan aka yi daga allurar rigakafin saboda yanayi abin da yake ma farko tun yaro yana dan shekara tara mm. wata tara kai sorry yake ya kamata a kai shi a yi masa wannan allurar rigakafin duk yayin da aka yi mutum wannan allurar rigakafin tun yana yaro yana dan wata tara shi kenan har abada ba a wani bukatar ya kara yin ta sai dai a wasu yanayi ka haka wanda yake misali mutum ya kamu da wata cuta wacce take karya garkuwar jiki da sauransu mm. to za a bukaci mutum ya dan za a iya bukatar mutum ya kara yin ta zuwa wani lokaci amma mafi yawanci idan an yi so ɗaya shikenan an yi an gama mutum ba zai kara iya kamuwa da cutar ba to ya rigakafin a manya a manya shi ma dai abu ɗaya ne shi ma kamar uh, ruwan da yake ya wuce wannan wata tara ɗin ana mm. masa yin allura ana iya masa ita allurar yellow fever din waɗanda suka wuce shekara 60 gaskiya ya kamata su yi magana da likita kafin su yi wannan allurar saboda sai an duba yanayin jikinsu da abubuwan da suke damun su watakila ko a lokacin idan an yi musu allurar za ta iya zuwa musu da illa amma in dai mutum yana cikin wannan tsakanin wata tara zuwa shekara 60 din nan allurar gaskiya ba ta da wani matsala kuma ba ta da tsada tana da saukin samu a asibitocin mu. Mm. to su yara idan a masu shi kenan kwata-kwata in sun yi so ɗayan nan ba su buƙatar su ƙara yi kuma ba za su taɓa kamuwa da wannan cuta ba? eh kwarai da gaske gaskiya mafiya yawanci ba su kara kamuwa da wannan cuta ba sai dai kamar yadda na faɗa miki idan wani yanayi ya kama misali na karyewar garkuwar jiki saboda wasu dalilai ko kansa ko hiv ko wani abu haka mutum yakan ɗan yi yakan dan yi yakan dan rasa immunity din da ko kuma garkuwar da ya samu daga cikin daga wasu cututtuka to amma in dai ba irin wannan yanayin bane ba mafiya yawancin mutane idan an yi so ɗaya shi kenan an yi kenan to in muka koma ta bangaren sauro to me ya ake gane bambancin sauran da yake sa zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma wannan wanda yake sa yellow fever ita eh, gaskiya da wahala ga wanda yake dan adam kamar gama na ce daga wanda yake ba bangaren ba bangaren harkar saurayen yake ba inda akwai kinga waɗanda suke karantar harkar eh, irin waɗannan sauraye da sauran su ne daga sun gani za su ce ai wannan shine sauran da yake janyo wannan cuta wannan kuma shi ba shi bane ba to amma mu a mafiya yawancin al'umma ba za su iya gane wannan shine ba ko wannan ba shi bane ba tunda kuma sauran ana samun su sosai a cikin gari ba wai ba shi da yawa bane ba amma dai kamar yadda na faɗa miki yanayin kamar sa za ki gan shi kaman baki ne kuma baki baki ne kuma yana da kaman digon farfari a jikin shi to amma banda wannan kuma akwai wasu ma waɗanda suke ba irin wannan ɗin ba wanda su ma za su iya janyo ita yellow fever din. Mm. To likita ni ina da tambaya akwai rigakafin da za a iya yi kace daga daji saurin yake tasowa ya shigo cikin gari ko? Na'am. Akwai yanda akwai ko ta hanyar tsafta da mutane za su iya bi saboda sauran kan ma ya shigo cikin gari? eh kwarai da gaske ai abin da yake faruwa shi shi wannan na cikin daji din mm. yawanci eh, a cikin daji din yake zaman shi amma mutane ne suke shiga cikin dajin sai su kamo da cutar sai su shigo da ita cikin gari kuma ba wai sauran bane ba yake shigowa cikin daji shi sauran da yake mm. ba shi yake shigowa cikin gari ba mafiya yawanci mutane ne suke shiga in ya cije su kuma sai su kamo da cutar so amma kuma mafiya idan akwai kuma sauran da shi kuma sauran na cikin gari ne shi kuma wannan shi wannan kalar wanda nake gaya miki da mm. shi a gari yake ba wai daga daji yake ba shi kuma duk wanda misali yana da cutar a cikin gari zai ɗauki wannan cutar daga cikin jikinsa sai ya saka a cikin sauran mutane na gane Eh, to amma hanya mafi hanya mai kyau ta kare eh, ko kuma na ce ta rage yawan saurayi hmm. shine tsaftace muhalli misali za a yi kokari lallai lallai duk wani wuri wanda yake da akwai ko kwata ne ko wani ruwa wanda yake zaunanne misali ko an yi ruwa an gama ya kwanta duk wani irin wuraren wannan wurare ya kasance an killace su an tsabtace su kwata a rufe ta da slab kada ya kasance sauro yana shiga yana kwaso cuta ko kuma na ce yana shiga yana hayayyafa a wurin mm. sannan mu yi kokari mu kanta gidajenmu da abubuwa waɗanda suke kaman masu haske sannan mu ringa kokari muna ɗauke kaman datti daga gida abubuwan duk wani wuri wanda yake da danshi ko wani abu wanda yake da ruwa a ciki sauro yana matakar san irin waɗannan wuraren saboda a wuraren yake iya yin iya hayayyafa mm. sai kuma kamar za mu iya amfani da kaman irin su maganin sauro mosquito repellent ko kaman gwamnati ta zo ta ɗauki matakin gamar feshe unguwanni da sauransu sau duka waɗannan abubuwa ne wanda za mu iya taimakawa kanmu wurin yansu. To likita mataki na biyu kamar waɗanda suka waye gari sun kamu da wannan cuta ya ya kamata su yi wani hanya ya kamata su yi domin ganin sun ɗan samu sauƙin wannan ciwo. Kwarai da gaske kamar yadda na faɗa miki cewa cutar nan idan mutum ya kamu da ita babu kamar maganin da yake kashe kwayoyin cutar. Saboda haka idan mutum ya kamu da wannan cuta ta shawara kamata ya ce ya ringa shan ruwa sosai eh, da yawa ya kokari idan yana da kokari dai daga farko dai ya je ya ga likita saboda duk wata cuta irin wannan idan ta samu mutum ganin likita daga farko shi ne mafi muhimmanci. Amma ya samu hutu ya ringa shan ruwa eh, akai-akai ya samu kuma ya ringa kamar eh, daukan kula da cin abinci da sauransu waɗannan su ne abubuwa matakan da ya kamata mutum ya dauka idan mutum yana da zazzabi ya kokari ya sha maganin zazzabi wanda zai saukan masa da zazzabi din da sauransu to likita dan rike waya bari mu kara karanto masu namban wayan mu mu ga ko akwai wanda suke so su kira maybe suna da tambayar da suke so su yi maka To jama'a duk wani mai tambaya da yake so ya tambayi likita domin muna tare da shi kai tsaye ga nan bagwai da za ku same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Amina, kamar kina so ki tambayi likita wani abu ko kamar wayoyi su fara shigowa? Eh sab um, kamar akan yi um, akan yi kuskure a tsammani shi um, zazzabin shawaran mm. typhoid ne To ga wani kira nan daga Nijar Amina dan yi hakuri bari mu ansa shi likita bari mu ji wannan daga Nijar wa ke magana daga Nijar. Sunana yabo Yakubu. To Malam yabo barka da shigowa wannan fili. Muna da likita kai tsaye kuma muna mm. likita. Mm. Ina tambaya kamar cutar shawara. Ita tana sa kabun jiki kuma daga gaske na an kai mutuwa allura an ka ce mutum yana iya mutu shine nake so ya gane da ni gaskiya da kuma yanzu akwai lokacin da ina sha wani magani ni sanye tsari kamar ɗoruwa amma kuma ba ta hito min ga ido ba amma kuma dai mutum ga rake yanzu gaskiya tana wata rin shi yana kabasar ture kawakuwa na to shi ya nika so in tambayi likita kamar in tana sa kaban jiki kuma inda gaskiya na in ya kasance an an kai mutum allura da gaske na tana yana mutum na shi mutu ko a kashi ne ban sani dan yana yin wadansu mutane suna cewa an kai mutum mai cutar shawara an kai mishi allura yana iya eh, mutu shine ta tambaya assalamu alaikum gode. to likita ka ji tambayar shi na gane tambayar tambayar ta farko shine ko mutum idan an kai shi asibiti an yi mashi allura lokacin da yake da cutar ciwon shawara mm. yana mutuwa a mm. gaskiya babu wannan babu wani bincike na likitanci da ya nuna cewa mutum idan an yi masa allura yayin da yake ciwon shawara zai iya mutuwa wannan gaskiya tunani ne wanda yake eh, tunani ne wanda yake ba shi da asali ko tushe a cikin harkar likitanci kuma tabbas babu wani eh, wani kamar evidence ko kuma wani misali da zamu iya bayarwa na irin haka ta faru tana iya yiwa hakan za ta iya faruwa wata watakila mutum dama ya kai yanayin da ba shi da lafiyan sosai kuma sannan eh, ya kai lokacin gargara sannan a kai shi asibiti sannan eh, yana zuwa kuma bayan likitoci sun fara ganin shi ya mutu a tun wannan kin ga rayuwa da mutuwa duka tana hannun ubangiji hmm. to amma dai ainihin zuwa asibiti shine mafi ala idan mutum yana da ciwo na shawara saboda yanayin da hmm. ke zuwa da shi ya kamata a ce akwai magunguna da ya kamata a babba mutum kula da lafiyarsa to yayi kuma magana cewa yana ganin fitsarin shi yalo To ina jin layi ya yi hali. Misali oh, mutum mm. kawai yana da shawara ba saboda yana ganin fitsarin sa yalo. Mafiya yawanci dan cewa fitsarin mutum yana yin yalo ainihin rashin shan ruwa ko kuma rashin samun ruwa wadatacce a cikin jiki shi ma kansa mafiya yawanci shine yake janyo irin wannan eh, fitsari mutum ya yi yalo shi ake kira concentrated urine. Amma dai mafi ala ne mutum ya je asibiti a gwada shi a gani wani cuta ce take damun shi a gwada fitsarin da sauransu. To ga wani kira nan daga Najeriya. daga bari mu ji daga wani jiha ne salamu alaikum alaikum wa ke magana kana ji eh muna jin ka mm. ta eh, da Allah wai me yake kawo kyasfi ne me illa kyasfi a jikin mutum To, likita kana ji ga wani nan yanzu kuma ya bi da mu wata hanya amma dai za a iya ansa shi ko to to to eh. ai shi wannan shi abin da in kyasi ba wai cuta bane ba wanda yake cuta ce da ta garanganci fata kuma ina ganin mm. ta fita daga cikin eh, bayanan cututtukan da muke yi yau ya a gurguje mm. gaskiya ciwon eh. ba ce shekara nawa ne don kiwon kyasi yana daga cikin cikokan Ga wani, mm, wani kira ma yana shigo mana daga Niger ma to bari ko za mu ansa ta. Salamu alaikum. Daga Kwantagora. Salamu rahmatullahi barakatu. To bar yauwa barka ka dai wa ke magana. Ah, Hajiya Hadiza Halidu Ibrahim Kwantagora. To barka da shigowa wannan fili Hajiya Hadiza. Yauwa ina jin program ɗinku da daɗi Allah ya ƙara taimakawa. To amin amin likita na jin ki lokaci ya kusa yin halin shi muna da saura eh, minti biyu. kamata mutum ya dauke wannan allurar rigakafin nan. To likita gare ka. Kamar daga wani shekaru nawa ne ya kamata mutum ya dauka allurar rigakafin ya lofi eh, ba. Kamar yadda na faɗa daga wata tara zuwa shekara sittin mutum zai iya yin wannan allurar musamman idan ba mace ba ta da idan mace ce ba ta da juna biyu a yayin da take da juna biyu akan ce ta yi haƙuri ta bari sai ta haihu idan ba alkwai ana yanayin wannan bane ba ana yanayin kamar annobar cutar bane ba mm. amma uh, mafiya yawanci idan tana da ciki idan tana so lalle a allura ko da akwai annoba tana jin tsoro za ta iya za samu likita sai mata sai ya duba ya gani shin ko ya kamata a mata ko ba za a mata ba amma dai janar an duba allurar ba ta da matsala ga masu juna biyun kawai dai ana dan kara daukan uh, taka To likita mun gode kwarai Allah ya saka da alheri lokaci ya yi halin shi sai kuma ya kila wani mako mai zuwa insha Allah za mu ƙara gayyato ka akan maudu'in da zami. Allah ya saka da alheri a huta lafiya. Na gode muku salamu alaikum. Wa alaikum salam. So jama'a lokaci ya yi halin shi duka annan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Amina Buhari auna. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya. Shirin su BOA